الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابته السادات الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله bayan gaisar musulunci insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda muka saba kowanne yammacin juma'a Allah ya hore muna muka haɗu wannan masallaci da aka ce ma masjidu sahaba masallacin sahabbayar da Allah ta ƙara tabbata gare su na gidan ɗan uwa na musulunci kuma jagora ko ma ya aiki alhaji muhammad nasarawa Allah ya ƙara ba shi lafiya muka haɗu wannan guri domin mu karanta littafin babban malamin musulunci ma muhammad bin ismail abu abdullahi wanda aka ci majami'u sahihi domin neman ilimin addini da rayuwa yau ma wannan yammacin na juma'a ɗaya ga wata ko kuma talatin da ɗai mina na arubi ɗaya ga wata ko ta ɗan jiya talatin ga watan musulunci na san koyau shi na ce ɗaya Kamar samu sako ga majalisin sarkin musulma amma dai na san zuwa gobe za su gudu Daga ga watan musulunci watan shidda jumada asali na shekarar musulunci tun daga hijiran ma'aiki daga makka zuwa madina shekara 1442 wanda ya yi muwafaka da yammacin sha biyar na watan ɗaya miladiya 2021 insha Allah za mu yi da shan karatunmu na yau kan na satin da ya gabata hayyar muna nan cikin kitabu sahawi muna kuma farkon wannan kitabu tahawi mu yi babu ma ja a fitawi za a kama raka a taimi ilfarida yau kuma za mu tashi babun idza salla khamsan babin da ke karantar da mu hukuncin musulunci idan mutum ya raka a biyar da sallah mai raka a hudu ya kara masa raka yace haddathana abul walid abul ya labarta mu yace haddathana shuba an al an ibrahim an samu daga ibrahim yace an alqama an abdullah radiyallahu anhu daga abdullah dan mas'ud Allah madaukakin sarki yarda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle ne ma'aiki tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi sallar zuwa ya sallaci sallar azhar raka'a biyar wanda abinda suna shi tabbata raka raka'a hudu ne faƙila lahu sai aka ce masu. azida fi salati ya ma'aiki hala an yi daɗi ne a cikin sallah faƙala sai ce wa ma za ka ni yake faruwa da kuka yi wannan tambayar Ƙala sai ya ce sallai ta kamtan saboda yau ka yi sallah raka'a biyar nan take فسجد سجدتين بعدما sallama, nan take ya nade kafahu hunai, ya sallaci sujada biyu baya ya sallame bin ba ya ce idza da raka'atan wa nubbiha idan mutum ya da na sallah kai raka'a guda wa nubbiha akai mai ya yasjudu zai sujada biyu na ba'diya domin ɗaya da kuskure sallah farilla Allah ce da yanka ma adadi da lokuta da manzon ya faɗakar da mu akan rukunai da sunnoni da mustahabbai da ladubba to idan aka wuce adadin nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya shar'anta mai za a yi sujada din saboda ɗaya da wannan kuskuren da ya faru kamar abin nan ne fidiya ne idan mahajjaci ya taka wata doka ya yi aski ko kuma ya saka wani tuwa ko wani makamancinsu ko ya sanya turare ko ya sha mai mai kamshi za a kan mai da yin fidiya ta yanka akuya guda ko tunkiya guda ko sanuwa guda ko akuya guda tuban ma'alla a kan ɗan wannan daɗin da aka samu an taka wata dokar da aka haramta shi ma masallaci sai aka umarce shi da yin sujada biyu in yayi kari bayan sallamewa su zama fidiya tuban ma Allah madaukakin sarki game da sakacin da an kai zuciya ta tahiyawo har aka mance aka nada masalla wani abu wanda ba cikin wannan yana karfafa mu da kenan abinda Allah madaukakin sarki yake so ibada kai a tsare ta wanda aka shar'anta ka a samu daɗi daga wannan za mu gano kuskuren masu gani ya kamata su hito ma Allah da wani salo na ibada na sallah na zikiri na sauransu kuskure Allah ya fi ƙarfin a ce bawa ya yi mai wani abin da shi bai shar'anta kamala kai da daraja kai da hikima kai ta fi ƙarfin a ce shi abin da bai shar'anta abota mai da shi ba wani bawa ya ga a ya kamata ya kara wani abu mai kyau ba wani abin da an mai kyau wanda Allah bai ganin makai ne ba in an kai an samu kuskure shi ne wannan imamu bukhari yana nuni ne kawo wannan hadisin ta inda ya kawo magana akan kan ya kawo na maganar ragi can hadisin mu da muka karanta cikin wancan babi na farko yanzu kuma ya kawo muna inda aka yi daɗi can aka yi ƙabliya nan kuma yanzu an yi ba'adiyya don haka nan hukuncin musulunci idan mutum ya yi ƙari da sallah abinda an wajibi cikinta kuma abinda a jinsinta mun karanta babu buka babul jawabul amali fi salati in aka yi ƙarin abin da ba jinsin sallah ba ba a ɗora ma mutumin sujada ba a diya ko kabliya ana yi mashi rangwame kamar kana sallah lalura ta kan mata gurgusawa mun karanta hadisin abubuwar zakal aslami yana sallah raƙumi ne ci gaba da hisgar argama yana bi yana bi har wani bakawari ya ce Allah ya tsine ma jirgin ta ba ruwa na Allah bai ci ne saboda na yi tahiya ya kukuka daban da manzo Allah na karanta sauki na don haka ban bari za kuma ta ta gudu aikin jikina ya fi sauki bisa ga aikin zuciya ina cikin sallah in kuma nan ta kuce ta tsayi ban san makomarta ba sallah zuciya ta za ta bar sallah ta bi kuma nan ko ina nan tsaye wuri guda don haka na goma cikin yin aiki in yi ƙoƙarin in mata in tsare a bita. bisa ga in bari zuciyata ta kama aiki ta bar sallah ta kai zuwa tunanin ina ina raƙuma za ta faɗo kaga aiki na yayi amma ba ce ba a ba saboda wannan aikin bai cikin jinsin sallah ina fatar an gane ina ne ake samun ba adiya in ka wani abu cikin jinsin sallah wanda ya kai matsayin ya zama sunna wata sunna mai ƙarfi ko kuma wajibi babban jihin masaban mu ta malikiya sun yi yin sujada bisa ga inda aka daɗa wani abin da wajibi ko rukuni ko wajibi to sai yanzu yanzu manzo Allah ya daɗa rukuni sai ya yi hukunci na yin sujada biya don haka in an ka daɗa abin da jinsin sallah abin da wajibi to aka hitar da shi saboda sallah ta zama normal abinda duk Allah bai bautar da bayansa da shi ba bai halatta su bauta mai da shi ba wannan hadisin abin da ya babu kenan hadisin kuma ya karantar da mu cewa fa ashe annabi mutum ne sai dai ba rai mutum ba abin da ka iya gitto mu mutane yana ya dan gitto mai mantuwa cin abinci rashin lafiya duka suna iya bijiro manzon Allah abin da ba a bari annabawa su yi rashin lafiyar nakasa zahi ko kuturta ko makamancinsu su ne ake tsare abin da zai sa ya zama kuturu ko irin haka kila za ka ce to ai annabi zakariya ya zama makaho aiko ba makauta ce ta ta aka samu ba ta bakin ciki ce saboda yawan kuka da bakin cikin rashin annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya sa idon suka rage gani saboda ko kai in kai kuka yanzu idon ka bai ganin ka bai cika ko yana cika ai a qur'ani ya babu labari ana jefa mai riga dan farfar da naza farfar da basiran ana jefa mai riga jikan shi annabi yusufa shekaru aru aru sai ya dawo nan take da suka zama wayan suka zama lafiya kenan bai makaushe ba abin da ya rage musu tsananin kuka to shi yasa gani ya yi rauni ya kama dundumi don idan ba su ba da sarari ba kuka dai aka ta yi da damuwa shi yasa sai ya samu wannan amma annabawan Allah bai barin su da irin wannan nakasu amma suna samun abin da bayi ke samun mantuwa rashin lahiya cin abinci ina fatar an gano to wannan shi ne don haka annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ke iya samun mutane wani lokaci yana iya samun shi sai ya zama a samu mantuwa can cikin bulugu mun karanta ya ce ana basharun an saka ma kan sauna ni mutum ne ina mantuwa yadda kuke mantuwa fa idza nasitu sannan hadisi ya karantar da mu wajen cin fuskanta alƙibla cikin sujada saboda an ci yan naɗi ƙafafu na ya nuna ya walwale fahun ya juya kuma sannan ya gwada mana sujadar nuwa ta tabin da ta ba'ajiya ana yin ta ne inda aka yi daɗi saboda manzo Allah da ya ƙara raka a yayi sujada ba'ajiya saɓani wa masu wasu masabobi suke gani cewa qabliya aka ga kowace wasu sun ta yi a akan hakan da kowace rakannuwa qabliya amma mu za mu ce sai mu zama gabatan mu masu albarka inda an ka yi kai mun zo Allah ya qabliya mu yi qabliya inda ya yi ba'adiyya sai a fiye sa Imam Malik yana daga cikin wadanda suka dace cikin wannan suka raba abin biyu duk inda aka tauye wani abu cikin sallah bai kamata a sallame ta ba ta cika ba an ka rage wata sunna mai karfi ko wani wajibi to baya halatta a sallar misali sai an cika shi yasa tana ganin a duk inda aka yi ragi ga sallah kabiliya kawai saboda a cika ta ta zama daidai duk inda aka yi kari kuma to sai a yi mata sujada ba'diya a matsayin waton tuban ma Allah game da abin da aka yi na sakacin faro wannan dan kuskure sai hadisi na gaba ko in ce babi na gaba alaikum assalam ban ji ba a kar lafi na sallar shi ta cika ai gudan nan ko sallaci ta shiga wancan na ƙarin liman bai samu raka ta farko ba eh sai ya samu ta daɗi mai kyau ce me yasa an ka daidaita kai liman ya daidaita ya so amma ka ce kai kan za ka riƙe abinka ka yarda sallar da ba ta yi kyawu ga liman ta yi ma duk da liman ya daidaita ai ya yi sujada kuma kai ma ya ce kai in ka sallame yanzu abin da annan sallaka ba su zama ci daidai ba za ka bi liman kai jada ba adiya za ka tashi ka kawo cikin waccan da baka samu ba ita Allah ya lau wagga da an kai maka ba lahiya lau take ba babu ta ga shari'a babu ta to duk da babu ta kana al'akari da abin da babu ba a al'akari da ita akan makallahu don haka yanzu ya ka uku a gare ka wagga da ka samu ta cika ma hudu ba ta da kyau ya ce ta za a yi kai ma ka yashe ta sai ka tashi ka kawo cikon raka a ka ta farko sai ka zauna ka sallame sannan ka kai badiya ina fatar an gane mashi Allah babu idza sallama fi raka'ataini yanzu kuma babu yana karantar da mu idan lura ta gitto mutum ya sallame daga raka'a biyu ga sallar da adda raka'a uku ko hudu fi raka'a aw yi au talatin ko ya sallame daga raka'a uku a takaici dai sallah mai sallah tana da gibin raka guda ko biyu ce nan kuma fa saje da sai ne sai jada biyu misla sujudi salati a adawala zai yi su jada irin ta sallah ko da fi ta tsawo waccan harko ta cikin sallah ta da'a ce wadda ta tuban ma Allah ce doddowa ne za ka yi Allah ka sami sallah in tsaya in mai da hankali gare ta na yi sakaci hankali na ya dage wajen wani al'amari nawa hannamanci yanzu wanda sujada da za ka yi ta tuba ce tana iya zama daidai da ta sallah kuma tana iya saboda dundufa ce za ka yi a yafe maka dan na ƙasun da aka samu tana yi wa ta hita tsawo ina fatar an gane yace haddathana adam adam ya labarta muna na shuba an sadi bin ibrahim daga sa'adu dan ibrahima an abi salma bin abdurrahman an abi huraira radiyallahu anhu daga abu huraira Allah madaukakin sarki ya yarda da shi qala ya ce salladina annabi sallallahu alaihi wa sallama li zuhra da Allah kira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya a zuhur tare da mu alil asar ko kuma la asar shakkun min agari wannan shakka ta wace ba ta Buhari ce ba wanda ya rawaito hadisin shi yake dawuti ya kammai cewa anya shi ce ko da kawo ko ko wata su ne fa sallama kuma sai ya sallame fa qala lahu bil yabaini sai wanda wani wani mutumin da ake cewa karbaqu bin amrin karbaqu bin amrin wani mutumin da ake cewa bil yabaini amma sunan shi wanga laqabi na manzo Allah ya yi mai sai ya ce mai as-salatu ya rasulullahi ana qasat shin sallata ta tawaye ne a yau فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابي سيما يكي متحبرزا أحق ما يقول شن gaskiya abin da yake faɗa قالوا na'am suka ce eh sai manzo Allah ya tafi fa sallah raka'ataini ukura yayi bi sai ya tafi ya sallaci raka'a biyu na ƙarshe summa sallama summa sajada sajada sai ni sannan yayi biyu ya kawo cikon sallah sai biyu summa dinga tana gwada attarafi mana bayan an yi sallah an sallame ne sannan summa ba da zalika sajada sajada sai ba ai adafi da wawo ba ka ce summa sallah ukura abin da nan fasalla raka'atayn ukura ne sannan jada sajada yi ne kaga ya nuna inda ai adafi da suna bi sai an ka ce summa sannan bayan gama sallah an ranka ko nan da suka aka mance ba ba bayan su sai dai ya yi sujada biyu ya nuna wani lokaci ga matsalar da take da abin nan labarin mutum guda bai isa don ya yarda da zuliya da yi amma da ya faɗa mai saboda shi yana gani yana da yaƙinin sallah lahiya lauta ta amma sai dai ya wanga ya yi mai ka abin da ke kawo mai shakka game da yaƙini mai. sai bar kini ne shi na mai alalci cewa idan mutum ya samu kokanto ko yana da yaƙinin kansa in mutane suna da yawa bayan suka yi mai inkari ko suka yi mai su bayanan layi ya bar yaƙinin kai ne ya koma zuwa gare su da haka sai ma'aiki ya bar yaƙinin kai ne sai ya tambayi sahabbai da suka ba shi bayanin gaskiya ne sai ya kawo cikon sallah sai su yada biyu qala sa'dun sa'd yace wa ra'aytu urwata bin az-zubair sai naga urwa dan zubair bin awam salla min al-maghrib raka'atayn wa tarana yayi salla daga magriba raka'a biyu fa sallama sai ya sallame wa takallama yayi magana da yayi magana sai aka faɗakar da shi cewa sallah bata cika ba sun masalla ma baki ya sallaci abin da ya rage raka'a guda fa sajada sajada tayni sai sujada biyu wa qala ce haka za fa alam nabiyyu sallallahu alaihi wasallam urwatu bin zubair bai gama manzon Allah ba kenan hadisi mursali ne bai rayu tare da manzon Allah ba an ba shi labari amma bai ce an ba shi labari sai ce haka manzon Allah yi shi ake cewa mursali hadisi ka ce annabi ya ce alhali ba ganai ba ba kai zamani da shi ba kuma ba ka wanda ka jiyo ganai ba shine yana daga cikin Mursallai amma mursallan waɗannan mutanen tabi'ai din nan to gaskata su ake yi saboda ba su san ƙarya ba su Mursallin wannan ada ubinu abi rabahin ibrahim naka'i alkama da su hasanul basari da sauransu waɗanda ake ce ma Alkalu tabi'ina mursallan su kai tsaye an yi hukunci da su ingantattu ne irin su ne a cikin cikin muwaɗa maliki shi ta aka cewa littafi ne mai yawan asar na tabiya amma aka ɗauke shi littafi ne ingantacce amma ana samun hadisai masu rauni a cikin sa wasu matsaloli to ne magana an kai a abadiya summa a shi urwa raka ta ni fa sallama wata kallama sallama summa sallah ma bakiya wa sajada sajada ya yayi suke biyu don ba hada ba da ba ko a'a ai wasu hadisai sashin suka fassara sashi inda bayani bai fito ba sai ka dauki inda bayani ya fito sai kai hukunci da shi ina fatar an gane ehe wa sajada sajada ni wa kala haka za ku ala nabi sallallahu alaihi wasallam yake haka na da wani hadisin da ya karanta ma cewa in aka yi daɗi ga sallah ga abin da za a yi to wannan hadisin za ka ɗauko ka fassara wanga da ya itisari wanga da ya taƙaita bayani bai bayani dogo ba sai ka fassara shi da wani wanda ya bayani cikakke ina fatar an gane ba kabiliya ce yi ba shine ce za fi ma iza sallama al'insanu an an ƙasin yaushe na za a irin sallar ga ce inda mutum yi sallah sallah tana da raguwa qabla an yutimma salatahu sawa'un sallama min salatin fi salatin ruba'iyatin aw min raka'ataini shin daidai ya sallame ga raka'a uku ga raka'a ga sallah mai raka'a hudu aw min raka'ataini ko ko ga raka'a biyu ne fi rubaiyatin ya sallame ga raka'a biyu ga sallah mai raka'a aw sulasiyatin ko ko ya sallame daga raka'a biyu da sallah mai raka'a uku magai ba fa innahu in zukira qariban ko in zakara qariban in ya tuno nan kusa walam yuhdith kuma ya za'ar wallahi ta kare ba A tamma ma baqiya wa sallama summa sajada sajada ta tayni kana jina ehe tamma in a aje tuno nan kusa alwala ba ta kare ba walam lihudis bai yi hadasi ba A tamma ma baqiya wa sallama ya cika abin da ya rage sannan ya sallame summa sajada sajada ta tayni sannan ya sake su sujada biyu bayan ya sallame wa sallama su ma ya musu tafi sallama wa in dalal faslu amma in an zango ya jima tsakanin da masallan nan da kuma abin ga dawowa a yi gyara au a hadasa ko kuma har wallah ta ta kare ni za a yi nan yin usarni da kifa inda hu yasta ni salata li wujudi ma yubdilu salata saboda an samu abin da ka na sallah an ɗauki zango kila har ya hita yayo yawo a cikin mai ɗan sallar da kai ga wadda take ko ya tuno shi to wannan lokaci a sake sallah sabuwa saboda an ɗauki zango an samu rarraba amma kamar irin hita masallaci aka wani ya bi shi da sauri ya faɗa mai to dawowa ɗaya zai sai ya jona ko kuma yana nan masallaci yana zikiri a ralla sai takari ya tuno ya tashi ya yi a ralla ya ikama yi wata sallah don ba a jonawa da hadasi ko ana jonawa ba a jonawa da hadasi muna tare ya ce wa hazal hadisu kama tarauna muku tasarrun ya ce wanga mata ne hadisin da muka karanta an gajar shi wa fihi naqal shay'in bil ma'na mimma yadullu ala anna ar-ruwata rahimahumullah yaruna al-ahadith bil ma'na idza lam yaftadiu an yaruha hadin lam yace wannan hadisi yana daga cikin hadisin da aka takaita ba a kawo lafuzan sa duka da kasani ba don ai zuliya gaini ne hadisi zuliya da ko tsawo garai ehe yace to wannan yana gwada malumman hadisi ya halatta su ruwaya hadisi da ma'anarsa ba kamar yadda wanda ba da ba'a wa yi ruwaya ta bin ma'ana shi ta haka wani lokaci ana cewa ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza kaza au kama ƙala ko kuma da same wanda ko kamar wanda da ya faɗa kaga baka da tabbaci kalmomin da kamar kace ko kuma kamar yadda manzo Allah ya faɗi kenan baka da tabbaci waɗanda kalmomin da ka faɗi suna sai ka ce manzo Allah ya ce ko kuma kamar yadda ya faɗa لو رانا يسام سابان لكوزا يتشي في الحديث ايضا قول عروة بن الزبير هكذا فعل النبي ومن المعلوم ان هذا مرسل وان حديث مرسل لان عروة بن الزبير لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم بإذكو أن ذلك كاتا النبي كاتا يوانا أمنا جواء يجيا عائشة أم من يكوغا دم هي حديثين جريت يكي إذا كون قواتي طيب أبينا جبا na'am eh ban ji ba eh ban ji ba sunan shi karbaku bin amri karbaku karbaku ha da fa'un mai digo karbaku bin amrin ba na mance ba sai ce babi na hudu babu mallam ya tashahhad fi sajadatai sahwi wa sallama Anas wal Hasan wa lam yatashahhada yace babin da ke karantar da mu hukuncin mutumin da bai yi tahiya ba fi sajada ta yi da sujada biyu na rafkanuwa bai yi tahiya ba da sallame ba shekaran jiya ake muku ba ana ta tahiya ba nace akwai hadisan da ka cewa ana yi amma ba su inganta ba suna mai gidanmu aka ruwaito cikin muwadda maliki suna a cikin littafinmu na furu'a amma su ma akwai sabani ga cikin sharhin abin nan abin nan ihkamul ahkam littafin na alkalai ni kan da sunan littafin na ga cikin sharhi ne ya ce ba a nanata ba a nanata abin nan tahiya kuma ce ba a kabbara ta harrama kabbarorin da na tafiya bai na haka ai kabbara a tafi ai kabbara a dawo ai kabbara a tafi a kabbara a dawo guda hudu su ma masaban malikiya akwai mazumman su daga cewa ba kai an yi kabbaran nan amma na ganin cikin sharhin ibiya cewa kabbara harrama a kai amma dai wanda suka tafi da wannan ra'ayin ba su da yawa eh arwala sai ta kare abin ya jima an ɗauki lokaci kwarai in yanzu na ya fita wani kira shi ce mai ai sallah ba ta cika ba ba a komi ta ɗaya ka ai kabbara harama sai a cika sallah a kawo raka annan biyu a zauna a yi tahiya a sallame sannan a yi ba'diya ba'diya na kan hitar gada ka yi ka ƙara abin da babu shi cikin sallah don haka sai a yi ba'diya da maganar da ka da ɗan hitar da kai su ne za a wasu jada ba'diya don ka yi sallama kuma inda babu ta sallar ka tana da sallama biyu kenan eh to shikenan sai kai ba'diya saboda ka hidda gada ta kuskure wanda kai bisa ga mantuwa to shi ne ce babin da ke karantar da hukunci mutumin da bai tahiya ba fi sajada ta yi sahabi ga sujadai guda biyu na rakanwa ma'ana na mantuwa wa sallama annasu anas dan maliki sahabi na mai zo Allah hadimu rasulillah wal hasan hasan basri duka waɗanga mutum biyu sallame daga daga sujada tarafkan ruwa walam ya tashahhada ba su yi ba su yi tahiya ba wa qala qatada malan qatada bin di'ama babban mai tafsirin nan tabi'i ne shi ma yace la ya tashahhadu wanda yayi kuskure sujada ba'diya ta kan mai bayin bayin tahiya ina dalili yace haddathana abdullah ibn yusuf akbarana malikun malik bin anas abdullahi bin yusuf ya ba mu labari kabarana malik bin anas an ayuba bin abi tamimata yani yace an muhammad bin sirina daga muhammad bin sirina an abi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya yarda da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in sarafa min isnataini manzo Allah ya sallame daga raka'a biyu fa qala lahu zul yadaini sai zul yadaini yace mai a kusirati salatu am nasita ya rasulullah an tawaye sallar mu ne a yau an yi nafsu cikinta? duk da shari'a mu sun san akwai an nafsu wa tabdil ma min sika min ayatin aw min illa aw nun sika na ati bi khairin minha aw misliha eh to ana nafsu cikin addinin mu akwai hukuncin nafsu a shahi wani hukunci lokaci ne yana gama maslahatu tana kare sai a shahe shi a tabbatar da wani farkon musulunci an ba shiranta jihadi ba sai a ce fasbir fasfaha lokacin da ya yi hijira ya kuma madina ya samu malaba garin da yake na yan uwana yana musulmai ya samu mataimaka sai Allah ya ce udina lil ladina yuqataluna wancan ayoyin da suka hana yaƙi duk sai an ka dakatar da aiki da su akwai akwai hukunci a shahi hukunci da wani hukunci farko an ce wa min samaratin nakili tattakizuna takaran wa rizqan hasana ko ba haka ba daga cikin itacen da binnai kuke rikon sakara abin da ke bugar da kugiya kenan sannan kuma cikin ku samun yan kuɗin ku na hada hada an ka yabi giya wurin da an ka hada musu ayi musu ni'ima da ita daga baya sai aka ce ka anil kamri wal fi fihi ma ismun kabirun wa manafi'un lin-nas an ka faɗi yanzu nan akwai akwai zunubi wajen sa kuma sannan akwai yan amfanoni ga masu saidawa na uku an ka sake ce musu wala ta karabu salata wa antum sukara duk ku sake kusanta sallah kuna bugaggu an soke waɗancan hukunce hukuncen aka kara gurgutawa da sukar mina aka ce ya ayyuha alladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali fajtanibuhu la'allakum an soke wadancan duka yanzu an gama da su amma Allah bai musu garan guda ba mu wa mutane garan guda Allah nan tenin din mutane yake yi da bi su she'an fa she'an mutumin dai shekara hamsin yana bisa ga abu ka to kai mai kaɗai maɗai baka bi kai ta da shi lokaci guda ba suna fatar an gane don haka zai kan bi mutane sai su sai har ya gane sun kai lokacin da ya kamata a faɗa musu to wannan shine don haka akwai to sun san akwai wannan shari'a shi yasa suka ce shin an yi ta ne shari'a ta sokewa ce ta ta hukumantuwa manzon Allah yayi faqala rasulullahi asadaka zuliya bayni zuliya bayni yayi gaskiya cikin abin da ya fada min faqala nasu na'am kita suka ce faqama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa salla rak'atayn ukhrayni ya sallaci raka'a biyu na karshe summa sallama sannan ya sallame summa kabbara sannan ya kabbara fa sajada mithla sujudihi kaga ba hadi kabbara biyu ba summa kabbara fasajada misla ya yi kabbara ya su sujada irin su sujada ta sallah aw adawala ko wanda ta ta tsawo sun marafa sannan ya dago kansa wannan hadisi ya gwada muna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rage sallah da mantuwa kamar yadda aka bamu labari a gaba kuma ya yi istidraki yaran ka abin nan kuma ya yi sujada rafkanuwa sun tana gwada daga baya an kai don an ce sun sallama sun kabbara sai da ya sallame sallah ya fita daga gare ta bayan ya biya abin nan da ya kuce mai da ya yi shi ya sallame sannan ya yi kabbara daga nan zaune ya biya ya sujada ya dawo daga kabbara ya koma da kabbara ya dawo da kabbara kenan bai tsaya yin tafiya ba sai da ya sallame shi ne aka ce haddasana Sulaiman bin Harbin Sulaiman bin Harbin ya labarta muna haddasa na Hammadu ibn an salmata bin alqama daga salma dan alqama qala ce kuntu li muhammadin na ci ma muhammad bin sirina fi sajada tayi a atasha hudun shi akwai tafiya gare ta kala laysa fi hadisi abi hurairah to cikin hadisin abu hurairah kan ba ambaci ba ambaci tahiya ba shine bin Utaymi da cewa hada huwa rajihu rashin tahiya shi an marin jaye an da sajada ta yi sahayi ba da salami ne ta fihi ma ta shakkudun shi da an marin jaye akwai maganganu biyu ta cewa ana tahiya ta ja ba a yi yace to abinda an rajihi an na sajada ta yi sahayi lalle su jala biyu na rafkana cikin sharhi ne cikin sharhi ne sai ce an na sajada ta yi sahayi lalle su jala biyu na rafkana ba da salami bayan an sallame laisa fihi ma ta shakkudun ba su da tahiya yace don haka wannan ne a abin da shari'a ta ce yace wal yasjudu sajdatayn wa yusallimu wal hadithu al warid fi isbat ta tashahhudi hadisin da goyin ka gane wani guri don kamar bulugul marami kana ganin alama wani ya ce sun mata shahada to da in ka ga wannan hadisi yace ga mahita yace hadisin da ya tungo da cewa a ita fi isbatu shahudi da ifin mukhalifun lil ahadisi sahihati hadisi ne mai rauni ya saba ma hadisai ingantattu don haka fassawamu innahu la yutashahhadu ba'da sajdatayn sahwi maganar da daidai ba a yi tahiya bayan su rafkanuwa mun karu ko don mukan da azawa mu kai amma mun an jima ta hanyar karanci karancin ga mun ɗan jiya bari a ita tambaya eh, don haka dai akwai maganganu amma waccan guda ina na nan baya da inganci duk hanyoyi ne babu inda suka inganta eh bai inganta ba ai duk da bai inganta ba yana yiwa inganta amma ya zama shazi hadisi yana iya durkuhu sahihatun lakin lahu yakunu sajan wani hadisi a shazi kai ka hadisi ingantacce amma ka saba ma wanda shi ka zama amintacce wanda ya ka ilmi wanda ya ka sani wanda ya ka zama abintacce ga mutane sai a ce ka dan karkace saboda wanda bai yiwa a ce a dauki magana ka a bar ta malam wani ina fatar an gane in wani mutum da ba kai darajar Umar ba Umar ya faɗa wani an ka yaro to aka finta kuma an tabbatar da wanda ta Umar daidai take to sai a ce ma hadisin ga koda ba a ta sai a ce shazi ai ba ce ba ce mawdu'i ba ina fatar an gane ba ce mawdu'i ba abin da aka ce shazi ya dan ware ya saki hanya saboda ya saba ma wanda wanda ya shi inganci ina fatar an gane amma wanga da iki an kace ba shazi ba shazi hadisin da inganta ya saba man huwa aw taqu minhu ya fi shi zama amintacce cikin cikin maluma to shi ke na sai a ce mai shazi ina fatar an gane eh o oh, sai shazi ya samu to ni bai sami ni ba ka ka himi Karin samun fa'ida ke ne wa salam. assalam a sai ka bi shi saboda haƙƙin ta ba'a. ka gane sai ka bi shi ai so da yawa ana barin halar don kunya لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما فيه بأس yanzu in baka biya ba mutane za su ce to wani ya dauki liman jahili ko ba haka ba wani abin da wani rigima zai kaule don haka yi abin da zai kawo kwanciyar hankali amma in kai sallar ka kai kadai lalura kakkan ma kakkayi saboda abin da maganar ta shirin jaye ba za a yi ba wallahu alam na'am sai ya ce babu man yukaddiru fi sai sahari babin da ke gwada mana sujudoji rafkanuwa ana yi musu kabbarori shine daga nan za mu gane ko kabbara nawa aka yi insha Allah ina dalilin kabbarorin nan yace haddathana hafs bin umara hafs dan umar ya labarta muna yace haddathana yazid bin ibrahima an muhammadin an abi hurairah radiyallahu anhu yazidu dan ibrahim ya labarta mu yace daga muhammad bin sirina daga abu huraira Allah shi yarda da shi kale yace sallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ihda salatai al-ashiyyi dayan sallolin marece sallolin marece sune azhar da la'asar sune salatul ashiyyi ya dayan sallolin nan guda biyu qala muhammadun muhammad ya ce wa aka faru zanni al'asara mafi tsinjayen zato na ina zaton la'asar ce don wani wuri cikin ruwa ya fito baro baro sallar la'asar ce ya ce to wannan abin rage sallace ta raka a sai da raka a biyu sun masallama sannan sallame sun makama ila ila kashabatin fi makadamil masjidi ko fi mukudamil masjidi sai ya tahu zuwa ga wani icce da gaban kofar masallaci kamar an ka ga ya isa dai da sauri haka ya je kawai sai ya aza hannu na ga wannan icce ya yi tagumi kamar dai yana cikin wata damuwa idan mutum ya yi ibada wadda ba daidai za a cire mai natsuwa ina fatar an gane sai ya fita da gaggawa shine aka ce da ya zo kusa ga wata itaciya da wuri mutanenmu suna kekin maka bakin masallaci da aka aza randa mu mu isko haka nan saboda babu irin tankunan ga dauri mutane azancinsu ko waɗanne mutane wanda Allah ya ba su azancin da za su yi maintaining din kansu ce aka samu mai baranti uku sai a kafa bakin masallaci saboda tsoron jakai da karnuka yi da to yace ruwan ka sai sai ya kalga musu bori ya wuce jaki in yi wuce ce ne na kashi ya to yace nan zai sha ruwa na ya koshi da wani jakai ba a garmewa to shi yasa kai mutane da su ko sai suka koya azanci irin to wannan tun zamanin manzo Allah ana kafa irin wata wannan itaciyar bakin masallaci da yazo da ya fito kawai za a yarda hu alaiha sai aga hannu ne a kanta wa fihin abubakarin wa umaru cikin mutanen na akwai abubakar da umar radiyallahu anhuma Allah madaukakin sarki yarda da su sahaba suka ji tsoron an yi kallimahu suka ji tsoron kwarjinin manzo Allah ya sa suka ji tsoron su yi magana da shi wannan shi ne kusanci na kwarai a ce mutumin da kake kusa gare shi kana ganin kima kai da girma ne ba a ce duk da kana kusa gare shi a kowace magana balta mai ka kai ba wannan ya nuna ba zamantakewa ke kan musulunci mutum in kuna tare da shi masara kenan ko malami ko wani uba ne ko wani mai gida ne wata ma'aikata darakta ne ko wani ofisa ya kamata a ce mabiya suna ganin kima Allah ya sa shi ma yana yin abin da aka ganin kima don wani lokaci mutum ka yarda girma nai ko ba haka ba eh to Allah ya sa shi ma ya zama mai tabin kima kai nai to shi ne sai aka ce suka ji tsoron su magana da shi wa kharaja sar'anun nasi sai mutanen nan da ke gaggawa ke ta wani da an sallame kana gani ai tsawon kamar wanda bisa tsinke to ire-iren su sai suka yi gaggawa fita faƙalu sai suka ce a kusuratu salatu shi an an tauye sallah ne ya ce wa rajulu ya da'uhu rasulullahi zal daini akwai wani mutum daga cikinsu wanda manzo Allah yake ce ma ma'abuci dogayen hannuwa guda manzo Allah yana ba'a da shi in shugaba yana dan ba'a da wani ya fi saukin kila ya dan bare kusa gare shi amma in ka zama abusan kam ra to kowa bai iya je maka gyara ko kai kuskure wanda sarakuna kai yanzu dan shan toka haka ka aran musu to an yi so a ce cikin mutane akwai dan sakewa haka gwargwado ba abin da ba ba'ad da ka tudda kima ba ba a son ba'a da yawa saboda in an yi a da yawa tana sa ƙarya ai kawunka ya yi kaza bai yi ba ai ka kaza ka ba ta yi ba ba a son ba a da ƙarya amma ba a in ba a ce ta gaskiya babu komi ya halatta a ɗanyi amma kada ta wuce iyakar da za ka waye gari mutumin da kaka ba da shi ya waye gari bai ganin mutuncinka yana ya kado maka magana ko inda bai halatta ya kado maka magana marar daɗi ba a yi ki yaya mutum so aka yi zama mai muruwa walillahi al'izzatu wa li rasulihi wa man walil mu'minin mu'min shi ma yana da izzar imani ba wai girman kai ba a irin mutunci ya zan mutum mai mutunci ba a kintar magana ta banza garai ba a kintar lunduwa ko ko izgile da sauransu shine ake nufi izzatul mu'min ma'ana kamun kai na mumini ba za a same shi da sharholiyoyi ba wannan shine ake so an gane to shine aka ce wannan mutumin faƙala sai manzo Allah ya ce ya ce ma manzo Allah ana sita an kusurat ku kasurat shi ya manzo Allah sallar da mantuwa ne kai ko ko ta ta tawaye ne faqala lam ansa wa lam tukusar ce ba yi mantuwa ba kuma sallah ba a tauye ba to ne yanzu kai ya ta ce kini abu guda ha duk da manzo Allah ya kore mantuwa min rage duk da ce ban yi mantuwa ba kuma ba a rage sallah ba to duk da ba a rage sallah ba guda kan ya faru manzo Allah ya tabbatar da sallah ba a tauye ta ba to kuma lalle ba ta cika ba to shikenan kenan manzo Allah yace bala kada na fite ce eh haka ne ya manzo Allah ka dai mantuwa ne nan ne aka ci yadda ya tambayi mutane magana gada mutumin ga ya fada gaskiya ne sai suka ce mai eh ga wata ruwa fa'au ma'u suka yi haka da kanu an gane shi da aka ce fasan laraka a taini sai yadda ya sallaci raka a da suka rage sun masallama da ya cike su sai ya sallame sun makabbara sai ya yi kabbara jada mitla su judihi ya yi irin sa au adawala ko kuma wanda ya sujada ta sallah tsawo sun mara fa'ara aka fa kabbara sai ya ɗagu sai ya kabbara kabbara na mun ka samu na'am fa kabbara ai sai ci summa wa ba'ar asu sanne ya saki aza kansa ga kasa fa kabbara yayi kabbara fa sajada misla sujudi yayi irin sujada sa ta cikin sallah au a adawala ko wanda yi tsawo Sun summa rafa'a ra'sahu wa kabbara sanne ya dago kansa ya saki wata kabbara kabbara na muka samu na eh to su ne a su ne aka shir'anta ga ka sujudu sahau mafi yawan majority din maluma sun tayi akan waɗanda suka tayi akan ana abin ga kabbara harama magana su ba su da wani madogaro tabbatacce Da hmm. eh, zato su da sun ga an hita sallah to kai suka ga wadda tujada ana yi mata taharimi ita na ce muku na karanta wasu sun ce ana yi amma abinja magana wannan hadisin da ya faɗi manzo Allah kabbara hudu ya ta hita su karihi wallahu ta'ala a alawa a alamu yace haza a adwalu ma saqahu al-bukhari fi hadha al-hadisi yace wannan shine mafi tsawo ga hadisi don Buhari ya kawo shi kocan ko ba haka ba wancan na gaban cikin babin can cikin babi na uku ya kawo muna shi yace to wannan ya yi tsawo yace wa huwa fi tamami anna rasul sallallahu alaihi da salatai ashi wa huwa akhirun nahar shine karshen yini kama qala wa lahum rizquhum fiha bukratan wa ashiya ashiya kenan shine marece fa salatal ashi huma zuhur wal asar yaqulu muhammad bin sirin rahimahullah akbaru zanni annaha salatul asari wal hukm la yaktalif li anna zuhur wal asara kilkahuma rubaiya yace hukuncin dai ko da azhar ce ko da asar ce dai hukuncin guda ne ina fata an gane babu matsala kowace su dai ce wanga hukunci shi ya kama gare ta don haka nan an faɗa mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam can cikin bayanin da muka gabatar cewa yana iya mantuwa ga abin da bai shahi iyar da aikin Allah ba ga ayyuka amma wajen a ce mai a ce mai je ka faɗa musu ya mance bai yi da sako ba Allah ya hana wannan amma yana iya mantuwa saboda Allah ya ce mai sanuguri uka sa illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so mantar da kai ba ka mantuwa sai abin da Allah ya so mantar da kai to duk abin da Allah ya so mantar da shi sai ya shahi ta haka shi yasa aka samu nusku sai a shahi wani abu in an shahi wani abu shikenan sai a shafi shi daga zuciya ta ya zan bai tunuwa da shi wannan hadisin yana da fa'idoji masu yawa maluma suka ce min ha daga cikin fa'idoji na shiddatu haibatin nabi fi a sahabi. manzo Allah yana da kwarjini cikin zukatan mutanen ta kwarai da gaske falau kano min akasin nasu bihi ko da suna keɓantattun mutane na shi kamar abubakar da umar don mai don gashi an ce da abubakar da umar duk suna nan masu kaji tsoron su yi magana da shi wanzu Allah yana da kwarjini kuma wannan kwarjini Allah ya tuwatar da shi da shi fa min ha annal insana idza kana lahu du'abatu ma'adin fa inna hadha yakunu min ajra'in nasi alayhi yace idan mutum yana wasa da wani mutumin yana zai samu karhin hali ya faɗa mai magana wali haza la yanbaghi an da da'abat ma'a shakafin bai kamata ka yawaita ba a tare da wani mutum don saboda in ka yawaita shi to yana iya zo maka da wani abin da bai da daɗi na walakantar da kai fi maudi'in la tuhibbu zalika yi maka maganganun da bai kamata yi ba wani gurin da ba daidai na yi maka irin waɗannan sannan nasu sari'ul insiraf min as hadisi ya karantar da wasu mutane ba su hankuri da an sallame sallah saurin hita suka min haisu sallimu yan sarifu da ya sallame zai tafi a kai wali haza qala nabiyyu la tasbiquni bil insirat manzo Allah shi yasa yake mu kakku riga yin ka juyawa kakku riga yin kani in juya ka kowa ya juya in aka sallame manzo Allah bai juya sai ya ce abin nan ya astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salamu wa minka salam tabaraka ya zal jalali wal ikram sannan ya juya ko dama ko hagu ko kuma ya hukanta mutane duk jihohi uku sun halatta kowane an ga manzo Allah ya juya zuwa gare shi amma dai ba a son mutum ya juya sai ya yi waɗannan askarin nan istighfari uku da kuma Allahumma anta salamu minka salamu sunnan manzo Allah ne mai karhi wannan yana gwada bawa babu inda zai zama kenan face ya dace da istighfar saboda sallah ta an ka gama an kai istighfari nista yana yiwa an yi ta bawa da Allah ya shar'anta ta an ce in kai kabbar harma Allah zai jo na fuska kai gare ka ana son yanzu munajatin ka da Allah ka a samu zuciya ka ta je kasuwa ko ta je gida ko ta yi wani bushara ko ta yi wani fada duka kamanta da su to sai yanzu kuma ba sai samu haka ga kowa ba tunda har da shi annabi wani lokaci yana saurarin wasu maganganu to sai ga wannan dan abin da ke faruwa da sallah na ta dan wasu wasin zuciya ga abin da bai daga cikin jinsin sallah shi na ka hukunta a istighfari Allah ina sallah ina tuban maka Allah ina roƙon ka gafara ni an samu wani na kasu ga sallah ga Allah ka yafe mini ina fatar an gane kenan ka kaddara kullum sallah ka kai abin da ka iyawa amma roƙi Allah shi maka rangume ga abin da ka samu feluwa gare shi na zuciya ko na gabbai ko baka yi zaman da ya dace ba ko baka karanta qur'ani wanda ya kamata a karanta ba ba mamaki duka waɗanga ko ko kuma ka yi gaggawar da bai kamata ka yi ba ko wani makamancin su don haka sallah da yana yawa an baka asamin ɗinta ita ce mafi girman ibadoji sai ka yi ta kila wadda baka kai kima wadda ya kamata Allah ya ga ka biya haƙƙin da aka ɗora to abin da kana sallamewa ka koma gare shi ya Allah ina roƙon ka gafara ya Allah ina roƙon ka gafara ya Allah ina roƙon ka gafara har so uku wannan ya nuna addu'a to uku abu ne mai kyau sai karan jiya mun yi dar mai aure na masallacin mazidu abin nan gidan wannan masallacin malam da muka ce ya addu'a uku wani saurayi ya ce a ba uku ni ce a uku a kai sai an kawo inda manzo Allah ya hana a yi addu'a uku eh, ni masallaci na wani lokaci in ni ga duk ustazawa na sai in ce ai addu'a guda ce ɗan ce in ni gab an jima ana bayanai an tauye mutane wasu na dar aure wani guri sai in ce da an addu'a guda ke na a bari haka na a tahi don a gano halaccin guda amma kuma an ce manzo Allah in yi sallama sallama uku yaka in ya roƙa zai roƙa uku to me zai hana mu ma in muka kawo bukatun mu wajen auren mai kyauta su da halayen mu mu kira su uku amma in aka samu inda aka ce haramun ne kenan a kawo mu na sai mu bari amma ba lazim ba ne sai a yi uku ɗin addu'ar gaba ɗaya ba dole ta ba mustahabbi in an yi ta ni mustahabbi in ba babu yi da an ce an kulla aure shi kenan aure ya gaba ko a yi addu'a kuka addu'a amma an so a duk maluman musulunci sun ce a roƙan musu Allah Allah ya kyauta zamantakewa su ta zama sanadiyar samun kyakkyawar zamantakewa gobe lahira na'am don haka nan wannan ya gwada muna dai cikin fa'idojin hadisi wasu suna gaggautawa kuma ana son su rinka jinkiri har sai sun yi wannan saboda manzo Allah ce la tasbiqu ni bil insirat kada ku gaye ni ga zahin juyawa kafin in juya don haka nan sai mu kula kuma akwai azikirin da an kace wanda duk shi bayan sallamewa kafin ya walwale hunta zunubi na iya kai kuhan gulbi ana gafarta mai shi ne zikirin gada muka gani subhanallah subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar 33 a cika da la ilaha illallah aka ce duk wanda ya sallah sallallahu alaihi wasallam kahin ya nade ya banye walwal kahu ne yi shi aka ce zunubi ne za a gafarta mai ko da ya kai kufan teku yawa sallah ba mu tuma gafalala don haka wannan abin da kaji kamar ana suka ka tashi kama su kai yi hankuli ya matsu wannan ka samu gafalala ya fi zama alkhairi Allah ne mafi sani Na wannan babu kuma shi na aka ce mala ya أخذ بعض العلماء من هذا أن الذين يخرجون إذا سلم الإمام قبل تمام الصلاة صحيحة دقوانا معلومة مسلمتي ko yace daga wannan sashen maluma suka ce annal ke gaggawa fita illi mai salati salatun sahihatun annahu lam yadhkur hala haula alladhina kharaju waɗanda suka hita liman yayi yi kuskure sallah bata cika ba sai wasu kahin a gama zikiri sun balle Shin me za mu ce sallah su ta lalace ko bata lalace ba a sai mu ɗauka duk da sun sallabe daga sun sallah su cikakkata to in sun ka can ba sai an dido su an ci su to su mai da jikon sallah ba wannan da suka killa ga liman kahin a gano yayi kuskure ya gyara sai a bar su da ita can shi ne bin usaimi da yake nuhi na nan ga shi ne aka ce kara jiwa al'aslu annahum lam yarji'u li annahu lam yaqul summa raja'u ثم ان الغالب ان الذي يخرج سريعا انه ينطلق بسرعه wanda ke ka zai tafiya ta yi wala dare ma za a sallah bai san abin da ya faru ba to wanda liman ya yi kuskure bai san da liman sallah sai ba cika ba ya riga ya taya ta ya rabar da an sallah mai sallah ta cika aka ce ba sai an nemo shi a ce ya tufa ya sallan nan ba kun gane wallahu a'lam yace wa min fawaidihi anna kalam al-insan fi salati huwa sahin la salata maganar da mutum yayi cikin sallah yana maras kani ba ya banna sallah sai lianna annabi ya takallama wa ujiba yayi magana kuma an bashi amsa qabla an ya'lama bi anna salatuhu naqisatun a gabanin ya san sallah sai da gaggata ai sai da an kai ja in ja da shi ko ba haka ba to waɗannan maganganun da sun ka shiga ba su ɓanna sallah ba dawowa dai za a yi gyara sai a yi ba'adiyya akan yan waɗannan maganganun da suka faru muna tare ko wa min fawaidi anna man ne man salla an naqasin summa tabayyana lahu wajaba alayhi an yukammila duk mutumin da ya yi sallah tare da raguwa ya sallame to ya zama wajibi ya dawo ya kammala ta falau qala uidu salata min awwaliha hatta atiya biha kamilatan da ya ce mana ni fa duk da na riga hanna na hita an an ka jawo ni zan mai da ita gaba ɗaya ce kulna sai mu ce a'a la yajuzu bal al wajibu an tukammila li annaka la zilta fi salati da sallah bata cika ba to kamar baka hice ta ba don haka ba sabuwa ake so ba in ka dawo kai cikon wannan sai kai adiya akan hitar da kai wallahu ta'ala a'la wa a'lam sai hadisin mu na gaba حدثنا قتيبة بن سعد بن سعيد حدثنا ليس بن سعد عن ابن شهاب عن الأعرج لك عبد الرحمن بن أعرج كينا أنا عبد الله بن بوهينة لك عبد الله بن بوهينة الأصدي حليف بني عبد المطلب أبو أبوك وانت كده قل قل أبو تكاتا جاهلية سيد عبد المطلب بنو عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس manzo Allah ya zabi ga sallar azhur wajen raka'a biyu inda yake da yana zama yana da zama akan shi sai zan bai zauna ba falan ma akan masalatu lokacin da ya cika sallar sa sajada sajada ta yi fa kabbara fi kulli sajadatin wa huwa jalisu sai yayi kabbara ga kowace sajada yana zaune Kabla an yusallima a gabani ya sallame wa sajadahuma annasu mutane ma sai su kai su yada wannan abin da faru tare da ma'aiki makana ma na sai min aljulusi madadin abin da yammanci na zama sallah ce adda ta kai ga raka'a yi madadin ya ai ta ya sai manzo Allah yammanci ya zabura da ya tashi ya zabura sai an ka bi manzo Allah yana da kwarbini kuma kila lokacin ba kiranta man na bahu shay'un fi salati falyusabbih kila ba kiranta wannan ba abin dan manzo Allah ce duk wanda ya samu wata damuwa cikin sallah tsakaninsa da limamin sa ya ce yana tunawa lokacin kayan ashirin tashi tashi ne ya tashi suka tashi suka bi ba a yi zama ba shi ne aka ce da ya gama sallah sallan ma a tamma salata lokacin da ya cika sallah kaga ya cika amma babu babu zaman tahiya tafiya to shi ne aka ce sajada sajada tayni kabbara fi kulli sajadatin yayi kabbara ga kowace sujada wa huwa jalisun yana zaune kabla an yi yusallima a gabani ya sallame kaga wannan an gwada muna su sujada tana da kabbarar ta biyu kabbarar tahiya da kabbarar dawowa kabbarar tahiya da kabbarar dawowa shine babin da Imam Bukhari ya buɗa cewa babin mutumin da wato babin man yukabbiru fi sujada kai sahwi mun samu abinda muka samu cikin hadisan guda biyu kabbarori hudu muka samu ba mu samu dadin ta biyar ba don haka malumman da suka ce biyar biyar na Allah ya saka musu da alkhairi mag hukuncin ya to cikin sahihul bukhari ya yi wanda ya cikin littafan fiqh hukari sai an samu suna da madogara wallahu ta'ala a'la wa a'lam take hadal hadisi fi sujudi an sun wanga hadisi da muka karanta na karshe hadisin wannan abin nan Abdullahi bin Buhaina al asbi ya ce to shi ya zo ne an na ƙarfi su judi an na ƙarfi an yi sujada ne saboda an tauye sallah fa inna nabi ya sallah da sallam nasiyar tashahhud al-awwala saboda ya mance da tafiya ta farko wa qama wa qama nasu ma'ahu walam yan walam walam walam walam ma walam man tahati salatu lokacin da sallah ta kare wanta zaran nasu taslima mutane suka jira su yi sallama ta yi kabbara wa sajada sajada ta yi wa sajada nasu ma'ahu suna jiran su yi sallama sai suka ji an yi kabbara an je sujada su ma mutane suka biya sun masallama alaihi salatu wa salam sannan manzo Allah ya sallame shi ma nan ba mu muna yayi yayi tahiya ba yace fi hadha alhadith isharatu ila anna hadha sujud makana ma nasi min aljulusi wannan sujada qabliya da yayi guda biyu yayi su ne a madadin abin da yammanci na zaman da bai ba wa annahu kal fidyati fi fi'il almahzurat ihram haka kamar fansa da da mahajjaci ke iya taka doka ga abubuwa guda tara da aka haramta ma mai mai hajji iya ihrami ya yi akwai turhe kai akwai saka turare ko ba akwai sa kewayayyen tuha akwai farauta akwai riba a kaifu akwai cire gashi ko ba haka ba akwai harkar bida aure wasu su ana yi musu fidiya wasu su istighfari ɗaya akai idan mutum ya yi magana ta aure cikin aikin cikin ihrami babu fidiyar da zai yi amma zai yi istighfari ba shar'anta a yi abin nan ba amma idan mutum ya kashe wasu dabba akwai hukunci na yin fidiya haka nan idan mutum ya yi aski haka nan idan mutum ya sa turare amma in mutum ya manci cikin kwana ya ruhe kansa ko ya lullube in ya tashi zai dai kokari ya wallahi wannan abin da ruhe amma babu wata fidiya saboda rabbana la tu'athirna in nasina aw akadana wallahu ta'ala a'la wa a'lam kuma wannan shine karshen darasin mu na yau in Allah ya so a da muka karanto da dai Allah shi amfane mu da shi inda kuskure kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki shi yahe muna ina mai cewa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam to bismillah

sai sai ku take so kai shi hmm. ita yanzu ta je ta haɗa kai da wani hmm. cewa ya zama kamar shi ne malamin ke duka hmm. za su zo da ita wajen ta yake bayani waɗannan abubuwan da ke bukata a yi mata a kan wani na'am suna a'a hana a sha da a sha la yamu inna la la yamu sayyi abi walakin yan busai ya ta bilhasana ko ba haka ba kun ji tambayar da kun ji ta da kyau wata mace ce ta ce wata abokiyar ta take da wata fajiran mace tana soyayya da wani mutum mai mata hudu kuma shi wannan lalataccen mutumin Allah ya shirya mu shi yana zuwa yana lalaci da wata mace fajira tana so ne mugu mugu amma kuma ita son ta kai ma har yi kokarin ta yi gwagwarmaya ta je wuri wani malami boka ko wani malamin duba ko wani abu dai a yi mata magani ɗayan matan shi ya saki mata saboda ta shigowa to sai ta dinga wannan abu ke ta sai taimaka mata yi mata wannan jagoranci ta yi mata wa'azi sai ta ga kamar bata karba ba sai ta ce to tana dai kai ta ga wani ya kai ta tana kai ta ga wata mace daga baya dai sai ta ga dai kuskure ne sai ta dawo ga matan nan ta shirya mata gabar zare mai ɗan sauki sauki saboda ta ga wancan sabon na kashe aure yayi girma sai ta shirya ma mata gada ka so a kashe auren wata gada zare ta kai ta shirya da wani mutum na daban wanda ba boka ba ba malamin duwa kawai dan fuwan nayin to je ta biya kuɗi yi mata aiki sai a canje kuɗin babu aiki don ita ba ta so a yi aikin nan saboda ta kashe aure bai da kyau to shi fa wannan yana da kyau abinda aka yi wa ta'awalu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ismi ka hana banna da banna kamar ka isku mutane na kide kide suna rawa babu kyau a garwaye mata da maza sun aikata ka bayira sai kai bombin nasu mutu ka yi gyara da banna da tafi wannan abin sun aikata haramiya ba su yi ridda ba amma kai ka zo ka kashe su wasu zunubi to wannan ba a gyara banna da banna abinda aka dubi ina ne zai sauki abinda abbe bai yi mata wa'azi in ta karba ba ta kaurace mata shi abbe kuma inda hali ta samu wancan ta faɗa mai ga halin da ake tsakanin mai da wannan matar ta tona asirinta ya fi sauki ya ɗauki matakin kare kansa wani abukiya ta wanki kuna hulɗa eh to ga abinda ta ce in zo in yi mata a yi maka jagora a mata jagora ta je sai in za faɗa maka labari in za ka ruwa asiri tsakani da Allah amma na Allah ta da mijin nan kaji kaji abin da wani ciki sun kai ma saboda kai hattara da mu'amalar na kar ta kai ga aikata wani abin da ko kai za ka shiga cikin wani halin kaza ko iyalin gidanka don abin da kaka son ta aikata zai iya faɗi cikin da matar da ka fi son ta bisa gare ka don haka ka ji tsoron Allah ka san matakin da za ka ɗauka ta kare kanka da nisanta wannan matar saboda tana da burin ta aibanta ka wanda ya fi zama sauki bisa ga zuwa a kulla da wani ya ta cin kuɗinta bai yi ba haka nan ya zama bana gyaran ɓanna da ɓanna don haka akar Lahu bai halatta sai haka nan ba ko dai ta hijire dai ta ce ba ta yi in ta yi nasiha ko kuma ta ɗauki wani mataki amma dai wanga da ta ɗauka bai ba in ta yi shi ta yi ka haramiya ta ci gaba da istighfari wallahu ta'ala wa a'lam na'am alaikum salam eh a yana da gazotu auɗafi ko shekara ta biyar na an kayi shi sahabbai suka jima ba ta an karibatu an karibatu bayi da yawa sai manzo Allah ya halatta musu yin auren mutuwa saboda za a jima ba a koma gida ba kuma sai an ka haramta ɗan lokaci guda za a ga muninsa Allah ya saukar mashi da bayanin munin sa sai dai kuma aka ce an haramta shi don haka na an taɓa halaccinsa lokaci guda kuma nan take an ka haramta shi don haka haramtacce ne har ranar tashiyar kiyama wanda ke halattawa annabi baya na wanda ake halattawa ga hannun shi annabi baya na mu ba a halattawa yanzu ga hannun mu ko kayan mawarki an ce ma abu kaza halali na in an isko halali na cikin addinin ka shi kenan halal na amma in ba a isko halali na cikin addinin ka ba shaidan na yi wasa da hankalinka don haka auren mutuwa haramun ne saboda abin da a tattare cikin sa na illoli yana a sadu da mace yanzu ka ɗauki ciki yau gobe a ce aure ya ƙare wa bai tattali wannan ɗan akwai matsala don haka bai halatta ba a karma amma an taba halatta shi nan lokaci kaɗan na eh na'am hmm hmm a'a annabi ya ce wasidu imamaku abu za a fara kukun sa liman tsakiya ya za a yi daidai da abin da an tabbatar da wanda biyu ba bai kinka na in ba tsawo gare ba sai a cika dama sannan a cika hagu in za a azan na biyu kuma nan za a fara shi daura da liman in yayi yawaita kuma sai a cika dama a cika hagu haka a sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam eh? duka biyu in ana iya duka hada a kai alƙadamu bil ƙadami an kaji magabacin ƙaha da magabacin ƙaha magabacin ƙaha yana da huskoki biyu gaba da baya in an samu duka hada haka hada su yana fatar an gane in kuka hada yatsa ba ku hada duga dugai ba kafaɗinku ba su haduwa in ka jefa ƙafa ka dubi cewa ga yaji ka duba ga to za ƙahun ku za su haɗu sama amma ka haɗu ba su haɗuwa an ruwaito cewa sabon manzo Allah na rigunan suka fara mutuwa saboda tuwahin kaɗa ne ba irin na roban gana namu ba yanzu saboda tsananin haɗin sahu na rigunan suka fara kekewa kenan ya nuna haɗa ka a kai wanda da zaran kaɗi bihili mai yawa kafaɗun ka in kafaɗu ba su haɗu ba sahu bai gama cika ba ka gane dan uwa wallahi alimi kan ce mara bakar alaikum salam in da so bude ƙasa ba a haka muka karanta eh. dawo a bai dawa in ya rabu da ƙasa da hannuwa ne da goyi kuma ku dole ku tashi ku bi shi zaman ku nan babu shi duk da jagoran ku bai zauna ba shi kenan kuma an sha kurin nan don haka da ya rabu da ƙasa bai dawowa in ya dawo sallah ta inganta amma a yi ba'adiyya saboda dan tashi nan da an kai an ka dawo ya zama ƙari ka gane amma inda bai rabu da ƙasa ba ya ɗan fara kirawa kana an kace subhanallah sai yadda ya zauna to shi kenan wannan ɗan zaburan duk da ba a rabu da ƙasa ba babu hukumi hukunci da ya mai sallah kai tana nan cikakka ka gane kan makallahu alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك الأولى أن تؤمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معافيك ومن دعاتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تؤمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا آمين وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر سبحان ربك رب العزة أما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين